Shugaban kungiyar reshen jihar Legas Alhaji Dauda Suleiman ya ce kamata ya yi gwamnati ta shigo cikin sana'ar su domin magance matsalolin da suke fuskanta musamman mata yadda wasu jami'an tsaro ke tare wasu direbobin su suna amsar kuɗin goro wanda hakan ke kawo tsekon safaran kayan abinci. Dalilin bude wannan ofis namu shine matsaloli da muke fuskanta tsakaninmu da jami'an tsaro akan hanya don aka ɗauko kayan nan a Najeriya ake yinsa a gonaki ake noma shi ake kaiwa wasu kasashe amma za ka ga ana ta binciken direbobi kamar wayanda suka ɗauko wani kaya na smogar ana bata musu lokaci akan hanya wanda yake shi wannan kayayyaki da kake ganin sa irin tumatiri tattasai da tarugu da sauransu in ka ɗauke su suna da lokaci na musamman wanda suke da bukata su kai inda ake son a kai su a nashi bangaren sakataren kungiyar reshen jihar kaduna ibrahim isa ya ce matukar gwamnati ta ta taimaka wajen gyara hanyoyin Najeriya lalle harkokin sufuri za su ƙara inganta domin masu sufurin kayan gwari da dabbobi za su rika isa da kayayyakin su akan lokaci ba tare da sun samu wata matsala ba. suka lalace wani lokacin muna samun matsaloli especially da damina za ka ga muna so a nasa jawabin sakataren haɗaɗɗen ƙungiyar masu sai da kayan abinci na najeriya ahmad alaramma ya ce an buɗe ofishin ne a kaduna domin sauƙaƙawa masu sana'ar da ke sassa daban-daban musamman ma waɗanda ke biyowa ta kaduna muna da yakinin za a magance yawancin matsalolin da muke samu wannan sun taso kamar daga maiduguri kafin su je abuja su wuce zuwa abuja duk matsalar da ta faru za mu amfani da wannan dama ta wannan ofis da muka bude a nan wurin za mu dinga kira ga membobinmu da suke a nan ofis in suna da matsala za su zo nan ofis su report insha Allah kowace irin matsala ce gwargwadon iko za a yi maganin ta. A ƙarshe taron ya samu halartar 'ya'yan ƙungiyar daga jihohin Najeriya kuma taron ya gudana ne a sabon ofishin ƙungiyar da ke kawo Kaduna na ƙarshen rahoton kenan Lawal Abdulkadir Dokalere labarun Liberty.